danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma wata sabuwa yayin da ake tunani da ganin cewa ƙura ta lafa sai kuma aka hango wata sabuwar guguwa wacce take ba ta da madakata sai wajen ubangiji su subhanahu wa ta'ala hakika akan maganar auren waɗannan mutanen guda biyu waɗanda suka shahara kuma suka fice ɓangaren dandalin tiktok haka zalika waɗansu ma sukan iya kiran su da jaruman masana'antar kaniwood wato al'amin fresh da kuma ita kanta saye da sadiya haruna a yau wayewar garin yau mun jiyo wata sabuwar rigima ko kuma mu ce mun jiyo wani sabon cece ku ce wanda ka iya tashin wata babbar rigima wanda hakan muke fatan allah ubangiji subhanahu allah ya kiyaye Hakikanin gaskiya duk abin da aka ce aure to lalle babu shakka ya kasance ba a son wasa a cikinsa kuma ba a son wani abu da zai tayar da hatsaniya a cikinsa haka zalika akan son zaman lumana a cikin aure. Sai dai su wannan auren nasu ya zamanto tubalin taso waɗansu rikici haɗe da ballewar waɗansu sun rika waɗanda suke a tsakaninsu wanda kuma sun rika ma'aurata akan so a sa musu wani shamaki na hakika wanda su kuma sun gaza sawa nasu sun rikan shamaki wanda suka fito social media da kuma duniya baki daya suna nuna masu irin halin da suka tsinci kansu a yau a rayuwar auren yau sai dai kuma yanzu haka akwai lauje cikin nadi yayin da muka ji wata sabuwar magana daga bakin sai da sadiya haruna wanda kuma muka ɗauko ta muka hada da tsohuwar maganar da take yawo a bakin al'amin jifar shi muka ga hakika tana dangantaka da haka to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku biyo mu da subscriber Hakika wannan lamari abin a duba ne duba da yanayin yadda ta bangare ɗayan ma'auracin yake ta ikirari haɗe da ganin cewa har yanzu fa har yau har gobe ya ji biyu ruwa na maganin dauɗa domin kuwa ya tabbatar da duniya cewa shi fa bai saki sai ya dasa diya haruna ba a ta bangaren sa a rike tunani da ganin cewa hakikanin gaskiya kuma dai menene zai faru igiyar auren sai ya dasa diya haruna tana nan guda uku cip cip a kanta kuma ba shi da dalili kuma bai ga wani mafari ba kuma bai ga wani masomi ba na ganin cewa ya saki sai ya dasa diya haruna wanda daidai da yake wannan ikirari tun a kwanakin baya har ya kawo yanzu wanda yanzu daidai da rufe bakinsa akan wannan ikirari ya ma dan manta da maganar auren nasu ya dan yi shiru ya ci gaba da uzurrukansa wanda yanzu sai muka ji wata sabuwar magana daga bakin matar ta sa wato sai ya dasa diya haruna yayin da take bayyana wa duniya cewa hakikanin gaskiya ita a nata bangaren ta tabbatar da cewa aurensu ya mutu tun a watan agustan din da ya gabata wanda tabbatarwa da duniya haka wanda kuma ta ƙara mutane da wasu ƙarin bayani wanda ta tabbatar wa da duniya cewa kamar yadda yake kirarin cewa shi ba mahaukaci ba ne ya kashe kuɗi ya yi kaza ya kaza ya kaza sannan daga bisani a ce kuma wai ya zo ya saki matarsa hakika yana ganin wannan abin da ma ba zai yiwu ba ne yake ganin abin da kamar wuya a ce hakan ta faru sai kawai muka je sai da sadiya haruna ta tabbatar da mutane cewa ai wa'annan kuɗaɗe da yake cewa ya kashe a wajen bikin nasu duk babu sa da ta rage yanzu haka dukkan su ta ɗau kuɗinsa ta bashi ta kuma tabbatarwa da duniya cewa babu kare bin damo a daidai wannan lokaci hakikanin gaskiya to muna ganin idan dai har hakan ta faru alamin jifir yana da kyau ya har hada kayansa da kuma komatsan tarkacensa da yake yi irin na surukate a dandalin tiktok na bayane bayane akan cewa sai da sadiya haruna ta cuce shi ta ci amanarsa suna da aure akwai igiyoyin aure guda uku akan ta sai dai ta ki zaman ɗakin miji a wannan lokaci za mu iya cewa bata mata suna yake so yi ko kuma menene yake faruwa shin ko dai sai da sadiya haruna ce take nema ta yi mai abin da ba shi kenan ba wanda take so ta bayyana cewa ya sake ta alhalin bai sake ta masu mun na yau da kullun shi menene ra'ayinku akan wannan